Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun yi ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau talata 15 ga watan Satumban shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muka tafi da shi ga kanun labarai. To murtala a wurare daban-daban na kasar shugaban Amurka Donald Trump da abokin karawansu na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan abin da ya tada gobarar daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin Amurka da ta kashe akalla mutum 35. a jiya litinin kuma wata kotun ɗaukaka kara ta amurka ta goyi bayan shawarar gwamnatin shugaba donald trump na kawo ƙarshen aikin jin kai na kare dubban ɗaruruwan 'yanci rani waɗanda galibinsu suka kwashe shekara da shekaru suna zaune a amurka bayan haka firaministan gwamnatin wucin gadi da ke gabashin libya ya yi murabus biyo bayan zanga-zanga a garuruwa da birane da dama a gabashin libya har da kai hari a kai halkwatan kwamandan soji janar khalifa haftar a ƙarshen mako tukanin labaran kenan A yau ne wa'adin mulkin Farfesa Tijjani Muhammad Bande zai kare a matsayin shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na tsawon shekara ɗaya. ya bayyana fahimtarsa akan matsayin afirka a idon duniya afirka ta wuce inda ake zatonta a majalisa kowa na da haƙƙi na zaɓe daidai da kowa duk wanda ke son shi kai ga wani abu cikin majalisa dole sai ya zo ta afirka domin afirka cikin uku afirka tana da hamsin da hudu. jam'iyyar apc a jihar zamfara ta zargi gwamnatin jihar ta pdp da musgunawa ɗaya daga cikin jigajiganta saboda ya tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa sai da na ce wannan abu zan yi peace billahi ba siyasa bane saboda haka ba dan APC ba dan PDP sai suka ce to ga takarda wanda sun kai wuta ana zargi na ina mitin ba bisa ka'ida ba ni ba su ce wanda yan ta'adda ba haka kuma Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri a wurare daban-daban na kasar shugaba donald trump da abokin karawansa na jam'iyyar democrat joe biden sun bayyana mabambantan ra'ayi a jiya litinin akan abin da ya tada goran daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin amurka da ta kashe akalla mutum 35 a california shugaban kasan ya yi watsi da batun da ake yi na canjin yanayi ne ke janyo yawan tashin wuta mai tsanani inda ya nana ta kira da yake yi ga yankin yammacin amurka da su canza salon kula da gandun dajin su idan bishiyoyi suka faɗi a cikin ɗan lokaci suna bushewa suna zamewa ta tamkar ruwa in ji trump yayin da ya isa california kuma za su iya tada gobara haka ma ganye idan suka bushe a ƙasa tamkar makamashi ne biden yana faɗa a jiharsa ta dilawaya cewa kin amincewa da batun canjin yanayi da trump ya yi ba shine ya tada gobara ba amma idan shugaban ya samu wa'adi na biyu za a ga irin wannan mummunar gobara da dama mai yawan barna da muni tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce yadda trump ke tunkarar lamarin yana watsi da batutuwan gaskiya kana yana karyata abin da ke faruwa abin da ya kira sallama wa tasirin canjin yanayi dubun dubatar mutane ne suka arce daga gidajensu a jiya litinin wata kotun ɗaukaka kara ta amurka ta goyi bayan shawarar gwamnatin shugaba donald trump na kawo ƙarshen aikin jin kai na kare dubban ɗaruruwan 'yanci rani wanda galibinsu suka kwashe shekaru da dama suna zaune a amurka a cikin hukuncin da alkalai uku suka zartar a karamar kotun ɗaukaka ƙara ta amurka a california inda alkalai biyu suka goyi baya guda kuma ya nuna rashin goyon baya kotun ta juya hukuncin baya da ya hana trump yunkurin kashe shirin bada kariya na wucin gadi ga mutane daga kasashen el salvador da haiti da nicaragua da kuma sudan ana sa ran hukuncin zai kuma shafi mutane da suka fito daga honduras da nepal waɗanda suka shigar da ƙara daban da aka dakatar a bara ana jiran babban hukuncin da zai fito hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar na nufin waɗannan baki za su nemi wata hanyar doka da za su bi domin su ci gaba da zama amurka ko kuma su bar ƙasar bayan buɗe harkoki da zai kai aƙalla farkon watan maris ko kuma fiye ga haka kwamitin yaƙi neman zaben biden ya kira hukuncin da aka yanke a kan shirin ta tps da cewa siyasa ce ta sanya aka yanke wannan hukuncin kadin ya ce biden zai kare mutane da ke karkashin shirin daga mai da su kasashe da babu zaman lafiya firaministan gwamnatin wucin gadi da ke gabashin libya ya yi murabus biyo bayan zanga-zanga a garuruwa da birane da dama a gabashin libya har da kai hari a helikwatar kwamandan soji janar khalifa haftar a karshen mako mai magana da yawun firaministan wucin gadin a gabashin libya abdullah alsini ya ce ya gabatar da takardar murabus ga kakakin majalisar dokoki a gilla sale wanda mai magana da yawunsa kuma ya tabbatar da hakan kana ya ce za a yi muhawara a kai a zaman majalisa na gaba murabus din ya biyo bayan wata zanga-zangar da ta mamaye bangazi da wasu wurare a garuruwan gabashin libya akan taɓarɓarewar harkokin rayuwa ciki har da batun ɗauke wuta na tsawon lokaci da ƙarancin ruwa da kuma matsalar abubuwar amfanin yau da kullum mai magana da yawun haftar kanal ahmad almasmari ya faɗa wa talbijin libya cewa sojojinsa suna goyon bayan zanga-zangar amma kuma ya gargaɗi mutane su yi zanga-zangar da rana saboda a kare su almasmari ya ce sojoji masu biyayya ga ƙungiyar 'yan uwa musulmi da takfiri suna kokarin haddasa tarzoma madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai to amma kafin nan bari mu leƙa taskar rahotannin namu A yau ne wa'adin mulkin Farfesa Tijjani Muhammad Bande zai karkare a matsayin shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na tsawon shekara ɗaya. Bande ɗan asalin Najeriya shine ɗan Afirka na farko da aka zaɓe shi a kan mukamin a watan Satumban bara. bayan ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban na taron na majalisar ɗinkin duniya tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha shida. A zantawar mu da shi Farfesa Bande ya bayyana yadda tafiyar ta kasance a shekara ɗaya da ya yi a kan mukamin. Afirka ita ce na tsaya a matsayinta kuma ita ke da haƙƙin ba da shugaba na wannan lokacin nan ne maɗin Amma wahalar da shafi Afirka ta shafi ƙasashe da yawa waɗanda suke ba su da gata. Amma ita abin da Afirka dame ta majalisa ta haɗa kan Afirka akwai abin da suka dame ta akan mulki na demokradiyya maganin ta'addanci da inganta tattalin arziki to waɗannan abubuwa su ne tsakiyar abinda shugabancin da muka yi na majalisa ta 74 su ne tsakiyar abinda muka yi magana a kai musamman yadda za a tabbatar da alkawarin da aka yi mutane na taimaka musu bisa ga yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa ko nahiya da nahiya da wasu ba su cika alkawari to an yi ta kai kawo akan su tabbatar sun cika alkawari sannan abubuwa da suka shafi matsayi na ba da tallafi akan harkar lafiya don abin da muka fara da shi kenan tun farko wadda japan ta shugabanta sati na farko na buɗe majalisa satumba ta waccan shekara sannan hulɗa da ta shafi kula akan magance ta'addaci waɗanda ba lamari ba ne wanda ya shafi ƙasa ɗaya kuma najeriya a najeriya matsayin ta najeriya tana cikin kolin majalisa wadda ke taimakawa akan kula da wannan sannan harka ta tsaro ai kasan ba kasa da ke da shugabancin harka ta kula da tsaro in akwai rikita na duniya irin najeriya tun wajen 1972 najeriya take shugabancin wannan kwamiti har yanzu ba karamin nauyi ba ne ko kuma girmamawa ga najeriya To amma duk da haka manazarta na ganin cewa kallon da ake yi wa kasashen Afirka shine suna da rauni idan ka ji ana zancen su to ta bangaren tallafa musu ne ba wai karfin fada a ji bane na wajen daukar muhimman matakai na kasa da kasa ba. To duk da mutane ke zato a Afirka ta wuce inda ake zatonta a majalisa kowa na da haƙƙi na zaɓe daidai da kowa kuma duk wanda ke son shi kai ga wani abu cikin majalisa dole sai ya zo ta afirka domin afirka cikin 193 afirka tana da 54 amma duk da haka abinda ka faɗa ba kure ba ne ƙasashe da ke da ƙarfi ko kuma a tun da ma sun iya kulla-kulla akwai hanyoyi da suke yi su sa ƙaimi su ruɗa wasu akan wasu abubuwa to wannan ba a rasa shi kuma in ya faru din yana da zafi babban gyara shine ya zama mutum baya roƙo na abu ga wani to shi zai karfafa ya zama to ya fi karfi ya fi karfin a mai wulakanci to dole wannan shugabannin afirka na ta kokarin karfafa kansu domin a majalisar duniya ya zamanto cewa kowa ya san nauyin afirka farfesa tijjani muhammad banda kenan shugaban babban taron majalisar ɗinkin duniya mai barin gado a tattaunawar mu da shi za mu kawo muku karashin tattaunawar a shirinmu na gaba kuna tare ne da tashi hausa na murar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga baba yakubu ya sake dawowa da ci gaban labarai. a jiya litinin gwamnatin trump ta ce ta haramta shigowa da auduga da tufafi da abubuwa kamar haka da dama da ake shigowa da su a amurka daga wasu ma'aikatu biyar a yankin shijiyan da ke yammacin china amma kuma ta jingine shawarar haramta duk kayan auduga da tumatiri daga lardin shijiyan baki daya mataimakin sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida sakatare ken kucinelli ya ce an fito da shirin haramta shigowa da kayan shinjan ne da zimmar hana china tilastawa musulmi ugur da ake tsare da su a zinjan aikin dole ya ce gwamnati tana nazari bisa doka akan yiwuwar haramta shigowa da kaya a yankin nan baki daya ma'aikatar kwastam da jami'an tsaron kan iyaka sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters a makon da ya gabata cewa sun yi shirin haramta shigo da auduga da tufafi da kuma tumatiri a cikin manyan abubuwa da china take aikewa tare da umarni da aka sanar a jiya litinin china ta musanta zargin tana muzanta wa 'yan kabilar ogur kana ta ce sansanonin da suke zaune cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu ne domin yaƙi da tsaurin ra'ayi a ƙarshe madugun 'yan adawar rasha alexei navalny ya iya numfashi da kansa gane ya ɗan bargadonsa na asibiti a cewar likitoci a jiya litinin yayin da ƙasar jamus ta sanar da cewa waɗansu dakunan gwaji a faransa da sweden sun tabbatar cewa an saka masa guba ne irin ta ƙungiyar novichok ta tarayyar soviet an kai navalny mai shekaru 44 berlin ne domin masa jinya a asibitin charity bayan kwanaki biyu da kamuwa da rashin lafiya a wani jirgin saman rasha mai aiki cikin gida a ranar 20 ga wata agusta jamus ta buƙaci rasha ta gudanar da bincike a kan batun yayin da ita moscow take zargin kasashen yammaci da ƙoƙarin shafa wa rasha kashin kaza an yi nasarar cire navalny daga na'ura mai taimakawa numfashi kuma ya yi ƙoƙari ya tattaka ya bar gadonsa na ɗan ƙaramin lokaci a cewar asibitin ko da yake an ce navalny yana samun lafiya amma sanarwa bata tabo batun da daɗin aikinsa na yaki da cin hanci da rashawa da kuma matsayinsa na babban ɗan adawar shugaban rasha vladimir putin a baya likitoci sun yi matashiya cewa ko da yake navalny yana samun lafiya amma akwai yiwuwar gubar za ta daɗe tana tasiri a jikinsa. To madalla a gaida Baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke ɗauke da su. Wata dambarwar siyasa na ƙoƙarin kunno kai a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya. yayin da jam'iyyar apc a jihar ta zargi gwamnatin jihar ta pdp da hada baki da jami'an tsaro domin musgunawa daya daga cikin jigajiganta saboda ya tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa wakilin musa ne sha'abu malumfashi na ɗauke da karin bayani apc ta koka ne sabili da 'yan sanda sun kama alhaji abubakar dan tabawa jigo a jam'iyyar a ranar asabar sa'ilin da ya je don ya agazawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a garinsu akwai wani kungiya da agare mu ta garin mu gafa sai mun nace su turo su kuma ka ji abin mamaki sai da na ce wannan abu zai peace billahi ba siyasa bane saboda haka ba dan APC ba dan PDP su tabbata cikin wakilan za su zo da na PDP da na APC da na ABGA duk a saka su ciki su zo su ga zo muka ga mai wajen sha na rana zuwa sha biyu sun ka gama sun ka tafi sannan kuma ko sanin tun da gina wannan gidan ya san cewa da yamma abokanai na waɗanda muka taso tare da su za su zo nan gidan mu zanna a yi sallar garba a yi sha a ci abinci sannan kowa ya wace ya tafi gida ci sai ga 'yan sanda sun haɗo mancin gida sai na ce lahiya sai suka ce wai ana nema nan ce wata nema kwamishin ɗan sanda na nema hedikwata na ce tukun kun zo da arasa warrant suka ce ba su zo da shi ba muna wannan magana duk da abokaina da awurin sun sa su mota sai na shiga mota mun kauje hedikwata sai suka ce man suna so su yi ma interview na ce ta mi ni ba gaya mallaki na ba sai suka ce to ga takarda wanda sun rubuta ana zargina ina mitin ba bisa ka'ida ba ni ba su ce man da yan ta'adda ba ko da bandits ba da yake mai da martani game da wancan zargi kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar zamfara abubakar muhammad dauran cewa ya saboda shi mai girma gwamna dr bello mama mutola maradu ya samu nasara akan tsaro babu inda za su taba shi in ba su tabo ta bangaren to tsaro ba shi yasa suka ta suna kiran wasu fulani suna zama da su kun daga da su aka zazzauna da su tun farko Zargin na APC ya hada da 'yan sanda. Hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara, SP Shehu Muhammad. Zaman lafiya na cikin gida rundunar 'yan sanda ita ce adda wannan nauyi ta tabbatar da cewa an kare rayuka da dukiyoyin al'umma so abinda rundunar 'yan sanda take yi a jihar zamfara ba kuntata mu kowa bane ba cutar da wani bangare bane a aikin ta take yadda tsarin mulki ya tanadar na kare rayuka da dukiyoyin al'umma su ma masu wannan zargin na tabbatar da in babu zaman lafiya a jihar zamfara inda suke zaune suna wannan zargin ba za su yi shi ba so kaga ba laifi ba ne idan hukumar 'yan sanda based on wani bayanai na sirri da ta samu akan wani ko kuma wasu ta tafi ta kama ta zo ta bincika laifi ne sani Sha'ibu malumfashi murai amurka daga zamfara a gaida sani sha'ibu malumfashi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci goma sha tara da da kuma 60, sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM bayan haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya yau buhari ya bar boko haram ya girma buhari ya bar boko haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gwargwado gwamnatin jihar borno ta yi motoci ne an basu logistic ne ana basu jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin borno da yobe inda boko haram tafi kamari a cikin shirin yau za mu ji wa da dama da za a taba waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu ni cewa shin wannan yakin ya ki ce ya ki cin ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i sannan shin shugaban muhammadu buhari zai iya karasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023 bayan haka ashe shi gwamnan nan na borno na yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tanka da wasu al'amura ba ta da bata lokaci ba bari an sada ku da haruna dauda biyu domin ya ci gaba da kamu kuma haure da shira mana a can maiduguri fadar babu abu akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaƙi na ta'addan shi ba so ya kawo ƙarshe kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigingimu ya kake kallon wannan lamari a matsayinka na kwamishina a jihar borno bana magana akan ba zan iya abinda ba zan yi magana akan abin da ba zan iya tabbatar ba Eh, because abin da yake faruwa kasa dukkan mu yan adam ne dole ne a cikin yan adam za a samu bata gurbi kuma za a samu wanda suna yin abin tsakani da Allah amma wannan batun abu ne wanda ba zan iya tantance ba so ba ni da hurumin yi magana akai abdan bauru zan dawo gare ka har yanzu akwai wannan batu da na yaki da boko haram har yanzu kana gani buhari zai iya kawo karshen wannan matsala na yaki da 'yan boko haram da ake yi kafin karshen wa'adinsa na 2023 gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba muna fata amma ba mu sa tsammani ba dalili abin da ya sa yau buhari ya bar boko haram ya girma buhari ya bar boko haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga north central ya shiga arewa ta tsakiya to kaga gaskiya in mun duba gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya eh, shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya akan wannan yawa ranka dai zan dawo gare ka honorable commissioner uh, babakura jatau ranka dai kamar me gwamnatin jihar Borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan uh, matsala na ta'addanci gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gwargwado gwamnatin jihar borno ta yi motoci ne an ba su logistic ne ana ba su baya ga haka kuma duk wani lokacin da ba lokacin da sun sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar borno za ta yayi ko za ta ya basu da gwamnatin jihar borno ta ce a babu ba ma wai eh, taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba mm. kaga wannan vigilante da hunters da civilian jtfs da su mai maharba da su mai na su wannan dukkan su kaga kowanne an kara adadin shi ba iya yadda suke daɗin ba ne kai da maharba ba su ciki ma da bijilante ba su ciki ma civilian jet ne kawai suke ci to civilian jet da karan kansu su ma abin da ake ba su a karshen wata gwamnatin jihar borno ta kara musu eh, ba wai wai ta kara musu kawai hakan nan ba kuma ta aka kuma aka kara su adadin su don abin da dai ya kamata a yi don a samu lafiya gwamnatin professor babagana umar zulum wallahi ya yi kuma wannan ba wai yana magana matsayin na commissioner ba ko da wanda baya cikin jihar borno nan ya san da wannan abun so saboda haka abu ne dai wanda kowa da yana ba iya nashi gwargwadon taimako amma kai kana ciki kullum kullum irin particular motocin da za su yi amfani da shi masu budaden baya din nan mm. baya ma karewa yadda ake kawo su duk kuma kawo shi da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kwa ministry ko kwa wasu departments ba ne duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su su shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara a kan wayannan mutane to saboda haka gunde gwamnatin jihar borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi eh, domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar borno wallahi ta yi malam dan borno akwai batun da ake cewa kamar su ko kuma ku al'umman jihar borno ku ne bakwa sau wannan abu ya kawo karshe ah, ganin cewa kamar da masu magana ke cewa da ɗan akan ci gari menene kake gani ku yasa al'umman jihar Borno ba so wani abu ya ka karshe haka a gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno wani abin da ake amfana da sauransu kukan ba da gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu kukan eh, yayan ku sukan samu aiki da sauransu a waɗannan a samu albashi mai kauri da sauransu eh duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnatin ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in ka ce wa mutumin Borno dukkan wani dan ngo ya bar borno ya zauna lafiya kowa zai yadda a cikin mutanen jihar borno gaskiya ba wanda yake goyon bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan matsala fa in bata shafe ka ba ta shafe ni in bata shafe ni ba ta shafe dan uwanka ta shafe dan uwana mm. ta shafi waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu aiwa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wa'anda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya gaya mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge-zarge ne na mara tushe uh, honorable commissioner uh, babakur abdulato mm. ba gani kamar Eh, shi kansa mai girma gwamnan jihar borno mm. yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake ja in ja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu eh, kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wurin amma nuna cewa sai ya je wannan duk ya nuna cewa shi ya faɗa abu ne wanda ya faɗa kuma ba wai gita jita ba ne shi ya rantse cewa zai yi wa jihar borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma ya ce zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abin ba wai yana yi wannan abin ne wai da gangan ko da wani abu haka na ko ko ganganci ba ne ah, akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shigaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice ka yi shi sadaukarwa da za ka yi shi hmm. kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din ah, idan ba a doki koran mataki ba wannan abin zai zauna da mu allah kadai ya san ranar da wannan abin zai zai wuce amma a dalilin da allah ya bashi kwazo kwarjini da kuma eh, rashin tsoro you know ah, saboda haka dole ne to inda ake zuwa ne daga ai akwai mutane borno a wuri. to ai shi gwamnan jihar borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin maiduguri ne kawai ba to ya za a yi ya zauna a cikin maiduguri ah, akwai mutanensa wanda suke ah, ah, wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya je ba su wannan abin da suke suka bukata because shi yana yi wani abin fi sabilillahi ne hakkin Allah ne yake gudu to kana gani ya dace yadda yakan ɗaurawa su jami'an tsaro laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba zan tambaye ka abu daya hmm. in kai ne kake ciki sa saya za ka yi ni ma yana tambayan ka yanayin da duk inda ya saya yana wannan abun hmm. za gani akwai abu wanda ya faru to ba ku kallon hatsari da ake sa kansa ciki ganin cewa inda ma yakan shiga din wuri ne da har ma an taba attempting kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauransu amin eh, ba ga amin garin baga da sauransu inda ana tsanin cewa har yanzu akwai waɗannan mahara nawa ne cikin dubu eh, malamin ɗanbaro ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga musamman ma inda yake ta sa in sada waɗannan jami'an soja ya kuke kallon abin ne a gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji daɗi domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa amma inda maganan take ba wa'annan ƙananan sojojin ba ne wanda suka bar gidajensu suka bar iyalansu suke daji ba su ya kamata yi wa ihu ba mu abin da kullum muke so gwamna ya yi mana shine ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake ai wa'annan sojojin ba su ya kamata ya ihu ba ya kamata ya samu information din ta wajen wa'annan sojojin shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan wa'annan mutanen a'a me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan kaga idan ya samu wannan information din sai ya je tinkari shi shugaban kasa me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza kaza kaza kaza suka gaya mu kaga wannan zamu zamu abin nan amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba kuma ihunsa a gurin ba gyara ba ne. na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari domin a tarihin sojoji kasan suna kashe iyayen gidansu so kar ya ga shi civilian mastan su ne za su iya yin komi a kansa so saboda haka wannan abin da yake din wanda gwamna yake gaskiya shi ma ba daidai bane gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa duk da mun san a ah, ai yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba shugaban kasan me yake yi da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da idris debi ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda casa'in da aka shewa chat a ah, ashe sojan najeriya ba shi da mutuncin da buhari zai iya zuwa kan ransa to ranka da bari dawo gare ga honorable commissioner ah, shi kabar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya taba cewa shi bai da maya ko a sake bashi dama ya tsaya a zamanto gwamna karo na biyu ba saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba ya kuke kallon wannan furuci nashi ne ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa ba ne wannan ah, kalaminsa ya nuna cewa shi shi ya zo ne ya gyara jihar borno idan muddin jihar borno ba za ta gyaru ba saboda halayen yadda yadda ya ɗauka yana tafiya din ita to shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so to a gaishe ku malamai muna fatar an amfana daga wannan filin da muka ji a yanzu akwai karin filin da za mu ci gaba da kawo muku a mako na gaba inda a shirinmu mai zuwa za mu gwada cigaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun cigaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar borno din sannan ya halin tsaro yake yanzu a maiduguri al misali da tafiye-tafiye shekaru goma sha ɗaya bayan da aka fara tunkarar yakin na boko haram ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su yan boko haram din makamansu sun fi na sojoji ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su sai a dakaci shiri mai zuwa yanzu dai a madadin shi haruna dauda biyu da bakin nasa da kuma garas alheri abdu da ta hada mana shirin ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc mun baku lafiya Zuwa gaida aliyu mustapha sokoto kafin mu yi sallama ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice. a wurare daban-daban na kasar shugaba donald trump da abokin karawansa na jam'iyyar democrat joe biden sun bayyana mabambantan ra'ayi a jiya litinin akan abin da ya tada goran daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin amurka da ta kashe akalla mutum 35 a california shugaban kasan ya yi watsi da batun da ake yi na canjin yanayi ne ke janyo yawan tashin wuta mai tsanani inda ya nana ta kira da yake yi ga yankin yammacin amurka da su canza salon kula da gandun dajin su idan bishiyoyi suka faɗi a cikin ɗan lokaci suna bushewa suna zamewa tamkar ruwa in ji trump yayin da ya isa california kuma za su iya tada gobara da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma ci an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga tsohon gwamnan jihar sokoto sanata aliyu magatakarda wamako da iyalai da sauran dangi bisa rasuwar yarsa sadiya aliyu wamako wadda allah ya yi wa rasuwa a ranar alhamis sakamakon haihuwa allah ya ji kanta da gafara mu kuma ya kyautata tamu idan ta zo yanzu kuma madadin duka abokan aiki musamman baba yakubu makeri da ya ce ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne da ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ma'asalam.